yanzu haka ana zaman ɗarɗar a garin kankara kwatar karamar hukumar mulki ta kankara a jihar katsina sakamakon wani rikici da ya barke tsakanin fulani da wasu da ake da'awar 'yan banga ne lamarin wanda ya yi sanadiyar rasa rayuka akalla biyar tare da kona kasuwar garin ya soma ne sa'ad da fulani suka ja tunga suna kokarin hana mutanen su sayar da nono da shanu a kasuwar saboda korafin musguna musu da ake yi yayin da su kuma 'yan bangar suka far musu Wani shaidun gani da ido Abdulmuminu Lawal Kankara ya yi min bayanin lamarin. Tun dai shekaran jiya aka ce kungiyoyin Fulani suna yajin aiki. Suna sanarwa suna yajin aiki matansu ba za su kawo nono da fura ba. Mabiyansu kuma ba za su kawo dabbobi a kasuwa ba. To kawai sai aka waye gari ranar safiyar talata duk wata hanya da za ka duba ka gani a karamar hukumar kankara wadda ke shigowa daga ƙauye zuwa titi ilanin nan sun to sun yi daba-daba haka. Su kuma waɗannan 'yan kungiyoyi na 'yan banga haka. Saboda haka sai suka ɗauki mataki. Da suka ɗauki mataki ne suka je suka ci karo da su a kara shanu haka kara shanu suka iske su farkon rigima kenan wani dillali suka buga su hila nan to nan take hade sai suka fara harba harba haka kini dina ga gar da ido na to sai mata shidan ce da ake hadu mun can an yi ta gari ne dan sai yau da safe ne ma muka confirmation ma aka ce an ɗauke ta to sai dai a wani taron manema labarai kungiyar Fulani ta Miyatti Allah ta kasa ta koka akan musgunawa da ma karkashe membobinta da ta ce ana yi a jihar ta Katsina musamman a karamar hukumar mulki ta Kankara Hussaini Yusuf Boso shine mataimakin shugaban kungiyar ta Miyati Allah na ƙasa. A yankin karamar hukumar kankara ta Katsina, gwamnati sun sa ido sun bar wasu mutane wata kungiya ta tsafi masu ce kansu 'yan tauri sun bi suna ta halaka filani suna ƙona gidaje an ƙona rugage sama da ɗari uku an kace mutanenmu da yawa a kasuwa in an ga bahilla ana binsa ana farautarsa akwai polis akwai ss akwai civil defense akwai soja gwamnati a takaice ta sa ido ba ta yi komi ba kan wanga lamari idan har akwai doka a ƙasa idan mutum ya yi laifi ne ko ya je ya kashe wani ne ya kamata a bi ka'ida ta hukuma a bi doka a kama wannan da ya yi ba wai idan bahilla ce ɗaya laifi duk bahilla da aka gani mai laifi ba ne saboda haka mu muna kira ga mai girma gwamna jihar katsina ya ɗauki matakin gaggawa ya tsayar da kace-kacen nan da ake yi kar abu ya fita daga hannu ya zama damuwa. Na tuntuɓi kwamishinan watsa labaran jihar ta Katsina Hussaini Garba ya mama to amma ya ce ba zai so yin magana a kan lamarin ba don yana gaban hukumomin tsaro. To sai dai na yi ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ɗin amma abin ya ci tura domin ko na yi ta kiran kakakin rundunar DSP Aminu Sadiq ta wayar tarho amma ya ki ɗauka na kuma aika masa saƙo bai amsa ba. Ƙaramar hukumar ta ƙanƙara dai na fama da wannan rikici tsakanin Fulani da 'yan banga a 'yan kwanakin nan. abin da ya yi sanadiyar rasa rayuka da dama da kuma kona gidaje da rugage a garuruwa irin kankara da batsari da sauransu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya